adalci na jihar borno professor babana umar zul ya yi jawabi kuma ya ce baya so na kasance su je kan hanya suna bara kuma yana so su yi zaman kansu saboda haka abin da yanzu yake faruwa shine mai girma gwamna ya ce in ba kowane makafo naira dubu goma sha biyar biyar na shekara da farab yanzu abin da muke shi shine makafi 746 muna ba su dubu goma sha biyar biyar gaba da na shekara za a basu wannan kuɗi ne ana basu kuma ba wai su je su yi watan da su kashe bane wayansu su suna yin turare wayansu suna yin saka wayansu suna yin wayansu sabulu sabulu already kuma anan wajen kun ga an yi renovating nashi an yi training nasu akan wayannan abubuwa shine yace to akan su zamna haka baya so su yi wannan kuma mu yi musu jawabi yanzu nan gaba duk wani makafan da muka gama akan hanya ko wani da kasasin da muka kama akan hanya za mu kai shi kotu za mu gaya police commission ya kama mu je a gudanar gaban kuliya saboda haka wannan kudin za a ba su na shekara ɗaya ne gaba ɗaya kowane wata insha Allah abin da ya sa su ma makafi muka ba su direct a hannunsu shine su bude account su je su shiga cikin banki zai musu wahala amma mutanen leprosy guragu su ma 262 already na riga na sa kudin 15,000 account nasu disable mutanen da haka Ah, wancan kuma yan leprosy disable haka 515 sun ba mun basu naira 1015 ba su riga sun zama account nasu matashi 2862 da muna su 3030 don yanayin rashin kuɗi da wani ba gwamnati ya ce yanzu farat mu ɗauka 1015 mu basu su ma yanzu kowa ya samu kuɗinsa account a ah, baya da haka mutanen da suke kananan sana'o da ya tashi daga jenshi na kosom roundabout da ya tashi zuwa flyover 1267 su ma gwamna ya ce in ba su naira 20,000 mutanen da kuma suka tashi daga roundabout na doki ya je bagarot su kuma adadin yawan su shine 1956 gwamna ya ce su ma mu ba su naira dubu ashirin ashirin wato kuɗi naira miliyon biyar. wanda yanzu ma yana hannuna insha Allah muna gama wannan za mu je su ma mu dika ba sanin kowa ne kafin wannan kuma daga ran da ba na doki har zuwa sabon sabon mun kashe kuɗin miliyon kusan naira dubu miliyon eh, biyar. mun ba mutane naira dubu hamsin hamsin wannan kuɗin da muna bayarwa gwamna ba wai ya ba mutane su je su yi watan da bane an ba su ne su yi sana'a su tashi wallahi yanzu a ba ma lokacin da muka raba naira dubu talatin talatin akwai mutane da yanzu sun tashi mun je mun wani yana da buhu biyar wani yana buhu shida amma da sai an bashi albasa ya sai da raba riba saboda haka ya bamu kuma gwamnati a cikin wata uku mu dinga mejerin muna goda mu gani mutanen da muka ba su kudaden nan sun yi amfani da su ne ko ba su yi ba idan ba su yi amfani da za mu cire su a cikin wannan benefit saboda haka kusan biliyan daya da naira dubu hamsin abinda gwamna ya rage ya raba a cikin wata shidan nan don talakoki su samu abin yi saboda haka ina aiki da lafazi kar mutane su je mu fara kama kutaro ko ko akan sirila su ce gwamnati bai musu adalci ba gashi muna biyan su kuɗi mu yi train na su aiki jama'a su shaide mu idan muka kama su akan street light lagos junction nan wani filin polo ko ina ma dai muka kama su akan street light za mu kai su kotu kotu ya